misroro a yanzu yanzu haka wannan babban malamin nan na ƙasar najeriya wanda kuka fi sani da sheikh ahmad tijjani guruntum ya fito yayi yi wani kyakkyawan lafazi akan shugaban ƙasar nijar wato janar abdulrahman tiyani inda yake cewa wallahi janar abdulrahman tiyani bawan allah ne domin ya kawo wa ƙasar nijar ci gaban da muhammadu bazum bai kawo ba tabbas mai sauraro wannan yabo da shek ahmad tijjani gurumtun ya wa janar abdurrahman tiyani ya yi matuƙar faranta masarai rai wanda mai sauraro a yanzu haka za mu sa maka cikakken bidiyon ka kalla wanda janar abdurrahman tiyani yake wa shek ahmad tijjani gurumtun godiya akan wannan yabo da ya masa amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwanka tashin nan tamu ta farko mai albarka muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode mi sauraro a yanzu haka dai muna tafe da bidiyon shek ahmad tijjani gurumtum ɗin ku saurara ku ji irin yanayin fatan da yawa 'yan ƙasar nijar wanda yake cewa 'yan ƙasar nijar ba ci ma zaune ba ne kuma kowanne da sana'arsa mai sauraro a yanzu haka dai ga dai bidiyon dai za mu samu ka ka saurara sannan kuma kai mana kuma a ƙasan wannan bidiyo namu domin jin ra'ayinka dangane da wannan bayani da ka ji daga bakin Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum ga bidiyon Allah ya taimake mu akar lahu. a Nijar ba mu da cima zamne babu cima zamne kowa karfin shi yake sawa ya je ya nemo ba mu tsaya mu ta mutu ba kira nike da shugaban ƙasa janar abdurrahman chani da ka taimaka ma talakan nijar ka faranta ma talakan nijar ya fita daga cikin kuncin rayuwa ina kira da malamanmu na nijar da kusa ƙasarmu cikin addu'a da fatan alkhairi Allah ya kawo mana kwanciyar hankali Allah ka ba mu ikon mutunkari kowane kafiri da jahili da ƙaniti da ƙanita Allah ya kuma ta sa idan duniya yanda Allah ya sa yan Nijar suka haɗa kansu Allah ya ƙara mana zaman lafiya kira nake da yan mu da masu mu da ku tashi tsaye domin ku ceto ƙasar Nijar kamar yadda janar Abdulrahman Tani ya yi magana yace ce mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki daya maluma babu izala babu ɗariƙa babu tatsine babu halbata mati babu shi'a babu kalakatu masa kasar mu cikin addu'a da fatan alkhairi domin zaman lafiyar kasar Nijar domin kwanciyar hankali a cikin kasar Nijar domin mu samu inci a kasar Nijar muna da arziki a shimfiɗe a kasar Nijar in Allah ya ba yanda Allah ya ba mu shugaba na gari Janar Abdurrahman Tani wallahi malam dan Nijar ba a haihuwar talauci ba kowane ne yake da talauci ba miyagun azzalumai ne Allah ya hada ku da su shi yasa kullum mafi akasari ɗan Nijar da an haife shi an haife shi a tagayyare tunda Allah ya hada ka da mummunan miyagun shugabanni ba sa kishi talaka ba su ma san da wani talaka ba daga su sai ɗiyansu yaya za a yi kasa ta ci gaba janar abdulrahman Chami a kulle yau abin da yake ma kasar nijar fatan alkhairi yaya za a yi kuma yanda suka wulakanta nijar a idan duniya ya sa ƙasar nijar cikin addu'a da malaman nijar domin a ƙwato ma Nijar ta, a kwato ma talakan Nijar ‘yancin shi. Har abada magana ko ECOWAS wallahi malam babu shi an shuɗi. Ni na gama wannan kuma sai ta wulaƙanta, sai ta tozarta daga ita da masu doha mata baya da shugabanta da wanda ya muhari muharin ƙirƙiro ta akan zalunci da aka yi ma mutanen Nijar. Wallahi malam, insha Allah. bi izinin lahi ta'ala wa rasulihi idan baka tafiyar abdurrahman tari to malam ka shigo wallahi malam ka shigo jandilar da ta rufe da kai to labarin kama an bar shi an bar shi in gama gaskiya mun bar bacci mun bar tsayawa haka nan sai da addu'a da fatan alkhairi domin